بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك والسلام عليكم ورحمة الله da izinin Allah ta'ala mai komai mai komai a yau litinin goma sha biyu ga watan rajab a wannan shekara ta 1432 daidai da goma sha uku ga watan yuni watan shida shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai tarin albarka wa umdatul ahkam a inda muke cikin kitabul bayu muke babun rahani wa ghairi a cikin wannan babi da yake magana akan jingina mun yi darasi biyu yau za mu tashi akan darasi na uku a cikin wannan babi za mu tashi a hadisin jabir ibn abdullah inda jabir allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmishe shi ya kuma ƙali yarda da shi yake cewa رضي الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له وفي لفظ من أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي أعطيها ولا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه الموارث وقال جابر رضي الله عنه إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعكبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ما لك تشوى عن جابر رضي الله عنهما an karɓo wani hadisin daga jabir ɗan abdullah allah ya ƙara musu yarda da shi ɗan shine abdullah shine jabir da mahaifin shi shine abdullah ubangiji allah maɗaukin sarki ya ƙara musu yarda qal jabir ibn abdullah ya ce ƙadon nabiyu sallallahu alaihi wasallama ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya yi hukunci bil umra idan aka ce al'umra daga lafazin al'umru ne idan aka ce al'umru shine rayuwa abin da yake nufi a nan ne mutum ya ce ya bayar da abin da ya mallaka ga wani ko gida ko gona tsawon rayuwarka wanda ya kullu da rayuwa ya ce gidana da ke yanki kaza da ke unguwa kaza gidana na wuri kaza ka ci gaba da zama har iya rayuwarka mun ji wannan jumlar? ko kuma ya ce ka ci gaba da rayuwa zama a cikin gidan kyauta har rayuwa ta nau kenan kaga wata hi guda biyu ma'ana ka zauna a cikin gidan ba komai ka zauna iya rayuwarka to idan mutum ya ce in mutum ya bada kyauta irin wannan na cewar ka zauna iya rayuwarka ko ka ci gaba da noma iya rayuwarka ko iya rayuwata ni da na bayar kenan ka zauna iya rayuwata mai hukuncin wannan kun gane wannan na biyu ya ce ka zauna a ciki gidan ko ka ci gaba da nomawa iya rayuwa ka kai da zuriyarka mun bayanci jimlolin da ake amfani da su na biyu kenan na uku ya ce na baka gidana ka zauna na baka gidana kyauta ga lafazin na baka gidana kyauta ko na baka gona ta kyauta wannan babu wani magana a cikin shi kawai da zaran ya abin da ake nema a nan shine sharuɗa na kyauta ya cika ga wanda ya bayar ko bai cika ba daga cikin sharaɗi shine ya zama mai hankali daga cikin sharaɗi shine ya zama yana da mallakar abin da ya bayar kyauta don yanzu ya ce ka zauna ya ya baka shi kyauta alhalin ba nashi bane agaga ba abun nan bane sannan ya zama yana da hankali da sauran sharuɗa da malamai suka sa to da zarar mutum ya faɗi wannan to kai kai tsaye mun san wannan kyauta ce ta riga ta tabbata to magana magana ma'ana ita ce idan mutum ya ce ka zauna a gidan shi ko ka noma gonar shi kyauta iya rayuwa iya rayuwar shi shi da ibaka ko kuma iya rayuwa ka kai da aka ba mai hukuncin wannan ko kuma iya rayuwa ka kai da zuriyarka ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi hukunci bil ya zartar da kyautar da aka yi ta tsawon rayuwa shi sa ya kira ta al wannan ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake yi tun zamanin jahiliya da musulunci ya zo ya tabbatar da shi tun a zamanin jahiliya sana irin wannan ya ce ya baka gonar shi ka noma tsawon rayuwarka ko tsawon rayuwa ta kan yi bakon malami ne ko bakon almajiri ne ko bako ne ko an yi kaza an yi kaza misali an ba shi gida ya zauna iya rayuwar shi ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya yi hukuncin zartar da wannan liman wuhi batilahu ga dukkan wanda aka ba shi kyauta ta irin wannan ta tabbata mana duk mutumin da ya ce ka zauna ya baka gida ka zauna kai da zuriyarka har abada wannan sunanta kyauta ta tabbata kun gane ko shi sai ya ce annabi sallam ya tabbatar da wannan nau'i na irin wannan kyautar tabbatacciyar kyauta ce ana zartar da ita mun ga ta sha bamba lafazin da muka amfani da su cewar na baka gida na ko na baka gonata wanda ita ce sananniyar lafazi sanannen lafazi da ake amfani da shi da babu wata matsala a ciki to amma irin wannan lafazin ya ce ya baka gidan shi ka zauna ko ya baka gonar shi ka noma tsawon rayuwarka kai da aka ba to anas ya tabbatar da wannan tsawon rayuwa shikenan kun gane ko wa fi lafzin a wani lafazin man umira umara duk wanda aka ba shi gida ya zauna iya rayuwarsa lahu aka ba shi ga karan kansa shiwa shi mai gidan shi uban tafiya kenan wale aqibihi da kuma zuriyarsa an ba shi shi ya zauna kuma da zuriyarsa kenan da ka ce ka ba shi ya zauna shi da zuriyarsa ko da ya rasu kyauta ba za ta dawo ba za ta zo hannunka ba isa eh yawwa isa malam ya ce isa ya ce a wani lafazin man umar umar lahu wali atbihi duk wanda aka ba shi aka ce ya zauna shi da zuriyarsa fa inna da ladzi utiyaha to lalle ka wannan kyautar tana tabbatuwa ga wanda aka ba fahiya ita kyautar fa innaha ita kyautar lillazi utiha tana tabbatuwa ga wanda aka ba la tarji ila allazi ataha ba za ta koma ga wanda ya bayar da ita ba muddin ya bayar da kyauta da lafazin na baka gidana ka zauna kai da zuriyarka shikenan ya baka gonar shi ka noma da lafazin kai da zuriyarka shikenan ta bayu yanzu ba zai dawo daga baya ya zo ya ce ya fasa wannan ba domin al'aidu fi hibatihi li'annahu a'ta ata'an yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa domin shi wanda i bayar da gida ko gona ya ce ka zauna kai da zuriyarka ya bayar da kyauta ne fa waqa'at fil mawaris da gado ya afka kanta domin an bashi shi dawa zuriya da ya mutu ta zama mai kenan ta zama gado wa kala jabir radiyallahu an jabir ibn abdullah Allah ta'ala ya ƙara mashi ya ce inna mal'umara lallai kyautar da ake yi ta tsawon rayuwa allati a jaza rasulullahi sallallahu wacce manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tafiyar da ita ya halartar da ita ya zartar da ita tun da dama ya ce mun ce biyu nabi sallama bil umara liman uhibat lahu ana sallam ya zartar da kyauta wacce ake wa mutum ya yi amfani da ita tsawon rayuwarsa ya tabbatar da wa ga wanda aka ba to da wannan lafazi in kun lura na yi lafazi biyu akwai lafazin da na yi na cewar mutum ya ce ya baka iya rayuwarka kaiwa shi wanda aka ba lafazi na nauke kenan na ɗaya lafazi na biyunsa shi ne ya ce ya baka kai da ziriyarka eh biyu to sai mu bambance da anan sallam da hadisin farko da muka karanta qadan nabi sallallahu alaihi bil umara liman wuhibat lahu anan sallam ya zartar da hukunci na kyautar da aka yi ta bayan rayuwa ga dukkan wanda aka bashi wai wacce yake a ciki ta farkon ce ko ta biyu eh shi ne jabir ike mana bayani a nan tunda dama shi ya roto hadisin farko din an ya kul shi ne mutum ya ce hiya laka wa wannan kyautar ka zauna ka amfani da ita kai da ziriyarka to wannan nau'in ita ce annabi sallallahu ya zartar da ita ba mutum ba zai dawo daga baya ya zo ya ce wai ya fasa ba gashi na mun faɗa man umira umara lahu wali akbihi fa inna lillazi utiha tana tabbatuwa ga wanda aka ba la tarjiu ila allazi ataha ba za ta koma ga wanda i bayar ba domin a lafazin ya ce ya baka kai da zuriyarka fa amma idza qal amma wanda ya bayar da kyauta idan ya ce ihiya laka ma'ishta wannan gonar ka ci gaba da noma ta tsawon rayuwarka eh ko kuma wannan gidan ka ci gaba da zama a cikinsa tsawon rayuwarka na tarju ila sahibiha za ta koma zuwa ga wanda bayar da ita a wani lokaci kenan 'ya'yan shi su kwashe kayansu daga gidan ina ba ta muna jin hukunci hukuncen so daga lafuzan da ake waɗannan abubuwan suna faruwa a birane suna faruwa a karkara da yawa kun gane ko an yi bakon malami ko an yi bakon dan kasuwa ko an yi bakon waye an gari ne alhamdulillah kasa akwai karamci a ƙauye sai wani ya ce ya ba ga gidan shi nan ya ci gaba da ya zauna tsawon rayuwarsa kun gane ko to da ya ce ka zauna tsawon rayuwarsa shi wa kenan shi wanda aka ba gidan ya zauna tsawon rayuwarsa kenan da ya rasu in aka ba shi yau ya zauna tsawon rayuwarsa ya tare gobe jibi sai ya rasu kun yi shiru eh kun fahimci jumlar ko to kuma dan uwan wannan shine ya ce kaga anan ya ce ka zauna tsawon rayuwarka to haka kuma ya ce ka zauna tsawon rayuwata duk wannan ɗaya ne ya ce ka ci gaba da noma gonan tawa matuƙar rayuwa ta ni da na baka shi kenan da wanda ibari ya rasu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau kenan wannan ta zama kamar aro kenan hukuncinta ya fi kama da aro nan gama mutum aro zai da in ya gama zai dawo da shi ba ta zama kyauta irin ta dindindin wacce in mutum ya yi ya yi ba da ita ya koma kamar mutumin da ya amai ne ya lashe ba lafzin fi lafzin muslimin amsiku alaikum amwalakum wala tufsiduha fa innahu man a'mara umara fa hiya lillazi umirha hayyan wa mayyitan wa li'akbi wa fi lafzin a wani lafazin maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a garshe ce amsiku alaikum amwalakum ku riƙe fa dukiyoyinku ku riƙe mallakar dukiyarku ku riƙe lafazin da za ku dinga amfani da shi da ke tabbatar da mallaka wala tufsiduha kada ku ɓata dukiyarku kada ku ɓata lafazin da za ku dinga amfani da shi fa innahu yadda al'amarin yake man a'mara umara duk wanda ya bayar da kyautar abinsa ya ba da kayansa tsawon rayuwa fahiyya lillazi umirha to wannan abin tana tabbatuwa ga wanda aka ba hayyan yana raye ne wanda aka ba din wa gitan ko ya rasu wale bihi kuma tana tabbatuwa ga na bayansa kenan yanzu akwai lafuza akwai lafazin ya ce ka zauna a gidan na tsawon rayuwata ko tsawon rayuwarka ko ka noma gonan nan tsawon rayuwata ko tsawon rayuwarka wannan kashi na farko kenan mun gane wannan kashi na biyu shine ka noma wannan gidan wannan gonar kai da zuriyarka ko mun gane wannan ko mai bambanci na farko da na biyu eh wancan da zaran tunda ya ce iya rayuwarka da zaran wanda aka ba ya rasu yauwa zai dawo hannun mai shi in kuma ya ce iya rayuwa ta ni da na baka da zaran ya rasu ya abin nan kenan to yanzu kaga kowane an kayyade shi haka kuma na biyu da muka ambata da ya ce ka zauna kai da zuriyarka kaga wannan ta zama kyauta kenan to yanzu wanda ba kayyade ba fa ah, wannan mai lafiya kuwa ai wallahi wuri ne bai samu bai ce ga gida na ta ai ga na ta yaje ya zauna ko ga gida na can mana ta eh eh eh da wani lafazi ga gida nan ba komai a ciki da wani lafazi zai tashi shi bayan ya tare a ciki eh eh ta wani dalili bayan ya bashi eh eh ya ce nashi ne dan mallaka shi ne daman zai bada abin da bai mallaka ba ne me yasa bai ga wani gida da ba kowa ba ya ce ga gida can ya zauna ai ya ce gida na ne domin a daidai lokacin da yake magana mallaka shi ce yanzu muna magana ne bayan ya karbi ki ya je an share gida an zauna in kuma gona ce bayan an share ta an fara noma da wani dalili ta bai ce aro ba eh ba a rubuta bayan ya ba da ki ba magana takardun gida ba malam amalan da ya ce ga ki ya baka ya ce wane ne yanzu zai dinga cewa ka bashi takardun gidan shi ne to kun ga magana ko kun ga magana manzon sallam da ya ce amsiku alaikum amwalakum saboda ka an zaka yi lafazi ka san da wani lafazi zaka yi amfani kun ga gargadi da annabi sallallahu alaihi ku rike dukiyoyinku me ku rike dukiyoyinku ku san lafazin da za ku dinga amfani da su akan dukiyoyinku da zaran ka ce ga gona ta nan ya noma tsawon rayuwata ina jin babu wani sabani akan wannan da zaran ka ce ga gona nan ya noma tsawon rayuwarsa ba sabani akan wannan da zaran ka ce ga gona nan ya noma shi da ziriyarsa babu rikici a wannan kun gane lafazin ko to amma me ya faru ga gonaki nan da yawa ga gona can gefen abin nan ya je noma mana kun ga baka kayyade ba baka sa komai ba in ga samu wani lauya ya faki a karkashin nan sai ga ana ta turanci ko na kaza ta fara farar za ta tashi ta koma hannu kuma ya ci wannan da kyau ko iri wannan sai a yi shi da ƙa'ida ga gida nan ka zauna zuwa ƙarshen wata ka samu naka eh kun lura da wannan ko ya zo yana da matsalar gida ko matsalar kaza ko matsalar ɗaki sai ka bashi to ga ɗaki nan tun daga halin da ake ciki ga ɗaki nan na baka wata biyu ko zuwa ƙarshen wata nan da ya kokari a samu wani dan kada ya zama kuma ya shanta ke wani bi hurairah radiyallahu anhuma wa an abi ta radiyallahu an yanzu mun kammala batun al'umara kenan ba eh mun kammala magana al'umara saboda haka mutum abin da ake nufi da al'umara shine mutum ya bayar da wani abu da ya mallaka da cewar sai bayar rasuwarsa shi da ya bayar ko ya bayar suwar wanda aka ba ko kuma ya ce ya ba wanda ya ba din shi da zariyarsa baki daya an kira ta al'umara ne saboda lafazin al'umuru al'umuru kuma shine rayuwa ai وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداري ثم يقول ابا هريره رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم وأنا أبي هريرة رضي الله عنه أنكر وأنا حديث رقابة هريرة الله تعالى قال مشيدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la yamna anna jarun jara kada makwabci ya kuskure ya hana makwabcinsa kada makwabci ya kuskura ya hana makwabcinsa an ya gariza a akan ya dasa ko ya ɗora timbarsa ya ɗora iccensa ya ɗora dirkarsa fi darihi a jikin katangarsa kada makwabci ya hana makwabci ana ba ta mun gano wani da ke ko ka sa haƙƙin makwabtaka ba ƙarma haƙƙi ba ne ubangiji allah maɗaukin sarki ya mana bayanin nau'ukan makwabtaka har guda uku Allah ta'ala ce wa abdullah wa la tushriku bi shay'a wa bil walidayni ihsanan wa bi dhil qurba yace wal tama wal jari dhil qurba wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil janbi makwabta nau'uka makwabta kenan gashi makwabcinka ne kuma dan uwanka ne shine wa jari dhil qurba abun nan wal jari al junubi gashi makwabcinka ne amma ba manisancin ka ne ba dan uwanka bane misali wal jaril junubi ga kuma dan ka wanda yake abin da wasu habibul jambi da yake gashi ga ka ko a cikin mota ne ko a ina ne ko a ina ne ko a ina ne mana dai haƙƙin makwabtaka ba karamin haƙƙi bane ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gaishe yake cewa mala'ika Jibril ya yi mai magana kan makwabtaka ya yi mai magana kan makwabtaka har ya yi tsammanin ma makwabci zai shiga cikin masu cin gado ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda makauci yana da haƙƙi sosai da sosai kullum idan aka ce akwai haƙƙi haƙƙin makauci da makauci haƙƙin mata da miji haƙƙin miji da mata haƙƙin ƴaƴa akan iyaye haƙƙin iyaye akan ƴaƴa haƙƙin talakawa akan shugabanni akan masu kudi haƙƙin shugabanni akan talakawa ina fata fahimci wannan da kyau a duk lokacin da ka ji ana batun haƙi to karka ka ce ai shi ma ya yi min kaza ni ma bari mai kar ka manta akwai haƙƙin shi da yake a kanka wannan wajibinka ne ka sauki kun lura da wannan akwai haƙƙinsa da yake a kanka wajibin shi ne ya sauki kenan yanzu dai shi bai sauke haƙƙin ka da yake a kan shi ba kai ma sai ka ki sauke haƙƙin shi da yake a kanka eh kun yi shiru ba haka ne ai abu ne da za a tambaye ka saboda ka wani nauyi ne da yake a kanka na ka sauke nan ba za ka sa idan ya sauke nashi ko bai sauke nashi ba domin kai za a tambaye ka naka ne ranar alkiyama ka da yake kan shi kana da fuska ka ce ka yafe mai eh amma nashi da yake kanka kana da fuska ka ce ka yafe to waɗannan al'amura suna cikin abubuwan da suke dagora al'amura rashin fahimtar su ko dai tsakanin ma'aurata ko tsakanin duk dai masu haƙƙi guda biyu wani yana da haƙƙi akan wani wannan yana da haƙƙi akan wani kun gane ko saboda haka kai ka san makwabcinka ne yana da haƙƙi akan ka yana ga cikin haƙƙin shi akan ka kada ka bar ruwa ya dinga wucewa ta nan kai ka sani to amma shi tunda ya bari yana wucewa ta nan to kai ma za ka bari ya dinga wucewa ta nan haka ake kuma haƙƙi ake yana daga cikin haƙƙin makwabcinka ka san baya san abu iri kaza ku lura da wannan da ke ko baya san abu iri kaza yana tayan mai da zuciya ko yana mai wasu abubuwa ko dai waɗansu abubuwa to kai ma kuma yana maka wasu abubuwan da watakila baka iya gaya mashi ba ko kuma ka gaya mashi bai daina ba yake ce to kai ma me kenan haka haka ai bai ba shi sa kullum in aka ce haƙƙi to ka ji duk wani wanda yake da haƙƙi a kanka fatan ka kowanne ka ga ka sauke nashi in ku kuma ta ba mun yi magana mun karanta hadisin tasir ba a muwaɗa hadisin sanya farashi ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ba wai hadisi yana cikin mawata ba ne mun karanta shi a cikin a turkul hukumiya ko fi ta shari'iyya na ibn qayyim sallallahu alaihi wasallam yana yake da aka da farashi da kayan masurufi suke tashin goron zabo aka zo aka ce kayyade farashi mana ya ce a'a shi baya sa ranar alkiyama ya isa farfajiyar alkiyama akwai me akwai haƙin wani a tare da shi ina fata mun gano wannan da kyau to saboda haka karka ji cewa wai ai makocinka yana ma kaza yana ma kaza kai ma a yanzu ka sani haƙƙinka ne haƙƙin shi ne a kanka to ka yi kokari ka ga duk wasu hukuk nashi da yake a kanka kai ka riga ka sauke naka tunda ka san kai za a tambaya a kansu kun fahimci wannan da ke ko tun ne zan kace za ka yi kaza ka ɗauki hukunci kenan hannunka ta yadda watakila waɗannan abubuwan da yake yi bai sani ba bai san ba ka so ba kun lura da wannan ko bai yi kaza bai yi kaza ko kuma kawai yana sane ne yake yi duk da wasu abubuwa ne da su iya tasowa kai da bakai bincike ba da za ka iya abin nan ta yadda inda in wannan kake ji bayan ka sauke naka kuma yana cutar da kai ka iya ka ai ba za a rasa mutum ɗaya biyu a unguwa da suke za ka iya cewa shugabanni ne na unguwa ta yaya suka zama shugabanni na unguwa ba wai da sa aka yi amma ana jin magana su suna da kima idan mutane ba mutum zai je don dalili ya ce makocin shi ya mai kaza ya mai kaza kulli yana zartar da makwacin shi a dandali ba in ya samu wani mutumin kirki ɗaya da zai mai magana ta yadda a gudu tare a tsere tare shi kenan kun fahimci wannan da kyau ko sau da haka makwauci yana da hukuku sosai da sosai a kan makwauci ta yadda daga cikin haƙƙinsa yanzu idan ka yi katanga sai makwacinka yake so ya zo ya ɗora wani abu akan katangar wata dirka shi akan katangar da kai kada ka hana shi ina ba ta mun wannan da kyau kada ka hana shi eh eh eh ko me zai muddin dai ba zai zama akwai cutarwa ba me kamar akwai cutarwa in aka dora katanga za ta rubuce to me kenan aka yi eh kullum fahimci jimlar ko ya ce ko kuma ya zama na za ka ɗora kwano ne a ga kwano ba abu ne mai nauyi ba ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kwano ba abu ne mai nauyi ba to yanzu da in ka ɗora kwano maimakon ka zubar da ruwan cikin gidanka sai ka zubar da ruwan cikin gidan shi ina fata mun fahimci waɗannan al'amura ɗin kenan da aka faɗa haka da aka ce shi kada ya hana ka ka ɗora wani abu akan katanga to kuma ba shi kenan kai kuma ka yi yadda kake so ba kai ma kuma akwai hukunce hukunce da suka hau kanka to kenan kaga wannan wani nau'i ɗaya ne daga cikin nau'uka to idan ka tanga kai kai fa amma kuma kana so ka ta yi lau za ta faɗi ta shiyasa kana so ka je daga ciki ka tokare ta kada ta faɗi wannan fa kun yi shuru ta yana za ka shiga ba ta cikin gidan shi ne za a shiga a tokare ba to dan wannan farfajiyar fa ba ka dan tara wani wuri ba shi ma kenan kada ya hana misali wato makwabta suna da hukuku sosai da sosai akwai haƙoƙin makwabta da yawa za a ga a karkara in mutum zai hau kan soro ko za a ɗora jinka ko wasu abubuwa sai an sanar da duk makwabta cewar za a hau sama an jima kusan awa biyu awa uku kafin magini ya zo duk za a sanar kun lura da wannan duk za a sanar saboda me akwai mata a cikin gidajen da ke kusa suna da damar cikin gidansu ne suna damar su yi fita a lokacin da a yadda suka ga abin nan to ya za a kawai suna sake a cikin gidansu suna huta kawai sai a samu wani a sama eh wani bayin an ga tange shi ne saman shi ba a rufe ba kun lura da wannan da kyau ko to akwai dai abubuwa da yawa wanda yake haƙƙi ne in za ka hau kan su rubawa a karkara ba ko a ina ne in za ka yi aiki za ka yi rabta za ka yi kwano za ka yi wani abu a sama iya wanda kake ganin in ka hau za ka hangi gidansu to haƙƙinsu ne ka sanar da su cewar zuwa karfe kaza da Allah su yi haƙuri muna da aiki za mu yi kaza za mu yi kaza za mu yi kaza ina ba ta mun gane wannan da kyau kar ka manta fa idan ka suka taka ma birkikan ofciya bene suka ce ba su yadda ba domin in ka hau sama za ka dinga hange musu gidaje za a saurari maganar su kun lura da wannan kuma hukuku ne irin waɗannan kullum ka yi fatan karka isa farfajiyar alkiyama kana da haƙƙin wani a kanka e kullum ka yi ƙoƙari makwabci ne wannan makwabcin arne ne ko musulmi yana da haƙƙi ne a kanka in musulmi ne yana da haƙƙin musulunci yana da haƙƙin makwabtaka in ɗan uwanka ne kuma yana da haƙƙin ɗan uwano kenan uku kun gane wannan da kyau ko in kuma arne ne yana da haƙƙi na makwabtaka haka da ya hukuk din za ga wani yana da biyu wani yana da kaza wani yana da kaza Allah ta ta'ala ya sauke khashabatan bil ifrad khashabahu ko khushubahu ko khashabatan khashabatan malamai sun tsaya sosai da sosai wurin tahririn wannan lafazin domin khashabatan abin nan guda abin nan azara guda ko tumba guda ko abu dai ice guda haka amma abin nan khushub da yawa abin da yasa malamai suke wannan tahariri din kwaya ɗaya an san ba zai cutar da katanga ba kun yi shiru to amma idan ya zama da yawa fa zai iya cutar da ita idan ga suke ta tahariri suke ta ruwaito an ruwaito shi da yawa akan maganar cewar bil ifrad ne a kai kuma baka san kashe ba ba baka san azara ba eh ga azara nan ga ba ga abin da ake yi sun mai kula abu hurairu ta radiyallahu an sannan sai abu hurairu ta Allah ta'ala ya kara mashi yadda yake cewa mali rakun ana mu'ridin me yasa me me yasa nake ganin ku kun kau da kai daga irin wannan karantarwar a fa lokacin abu huraira yake magana ya ce yana ganin mutane sun kawo da kai daga irin wannan kowa kawai na shi ba ruwan shi da makwabcinsa ya ce wallahi ina rantsewa da Allah la'armiyan na biya bayana a tafikun wallahi zan jijjefe ku da ita akan kafaɗinku mai kenan itatuwan da suka hana makwabtansu su ɗaɗɗora a kan katangonsu zai ɗebe su ya zane su da ita gwamna ne ai kun fahimci wannan da kyau ko to kenan ashe ya halatta mai karantawa mai wa'azi akwai lokacin da ya halatta ya je ido sosai da sosai idan ya ga ana sabawa an watsi da karantawa manzo sallallahu alaihi nan kuga ce mali arakum ana mu'ridun wallahi rantsuwa da Allah la armiyanna nuna tawkir as-saqila kawo ku daga jin wannan ya nuna ya ya fusata kenan sosai da sosai kun gane wannan da kyau ko وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين حديث رجعنا عائشة الله تعالى كرمت يدا lalle anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man zalama duk wanda ya zalunta me ya zalunta qida shibrin daidai da dani guda dani guda kuma shine abin da yake tazarar da ke tsakanin babban yatsa da abin nan da wannan yatsa na na wanda ke kusa da 'yar manuniya haka ɗani guda duk wanda ya zalunci ƙasa daidai da ɗani guda ƙida shibirin minal ardi ya yi zalunci daidai ɗani guda na ƙasa ya zalunta wannan ƙasar ɗuwi min sabai ardin za a nannaɗo mashi ita daga ƙasan bakwai wace rana Rana tashi alkiyama za a naɗo mashi ita daga ƙasan bakwai ɗan ba ta fahimci wannan lafazin kenan gaga yana daga cikin haƙƙin makwabci kada mutum ya ci amma kada mutum ya zalunci makwabcinsa ina fata mun fahimci wannan da kyau kana da fili an lissafa maka filinka 50 by 50 100 by 100 waye by waye kawai da an kayi makwabtaka da filin gwamnati kawai sai ka kaftara ka kara da naka to wannan duk yana wannan gwargwadon abin da mutum ya kaftara gwargwadon abin da mutum zai zo shi kenan ranar tashi alkiyama kun yi shiru ko kuma yana wannan fa ya hada da kowa da kowa talaka ana samun wannan da ƙyarfa za a ga talaka ɗaki biyu ya yi a gidansa wani ɗaki biyun da ya zuba ɗaya ya rufe amma wurin sa fandishan ɗin sai da ya shiga sai da ya kaftaro na wani ga filin shi nan bila adadin ya kasa gyarawa haka ne ko ba haka ba ɗaya fandishin da zai sa na ɗakuna guda biyu da zai sa sai kaga ya shigo hanya sosai da sosai ko ya shigo na wani ko ya shigo kaza amma ga filin nan fululu ya kasa gyara shi me ake ake wannan ina ba ta mabayyanci wannan da kyau mutum ya kiyaye duk wanda ya zalunta ƙida shibiri ɗani guda kun gano wannan da kyau ko balle mutum ya kwashe filin shi baki ɗaya bayan ya kwashe filin baki ɗaya inda aka yi ittifaki za a bashi matsayin hanya sai ya zo ya sokawai a wurin to wannan dubu faɗin sokawai ya yake ƙi da shibirin ne ko ba ƙi da shibirin ba ne eh ba haka ba ne ko kuma ya zo ya ce zai zuba shaguna daga waje in yana son ya shaguna tun daga gini ɗin sai ya fitar da yadda zai fitar da shaguna a cikin filinsa amma ba mutum ya gama kwashe filinsa ba filin hanya kuma ya ɗiba ya ce zai so kawai ko ya ɗiba ya ce zai yi shaguna ko ya ɗiba ya ce zai kaza ya ce zai yi kaza eh kamar ya masallaci to yan uwa mutumin da ya zalunci ƙasa daidai da ɗani guda haka ina ga mutum sana'a shi kenan wurin filaye sana'a shi kenan wuri wurin filaye kawai fili ne 50 by 50 100 by 100 ya sayan maka kafin ka je an jima ya ja sake sayan ma da wani wannan filin ko kuma kawai ya je ya kafta rigonaki kawai daji kawai ya mamaye ya ce nashi ne malam ranar alkiyama ya zai da waɗannan al'amuran duk man zalama duk man siga da cikin shekul umumi duk wanda ya zalunta ƙi da shibirin ya zalunci mutane daidai da wannan tawwiqahu min ya ardin Allah ta'ala ya sauwake to kenan kaga wani rana da kiyama ka duba filin fadin fili 100 by 100 a ce a cicciro shi har ƙasa ta bakwai a loda wa mutum shi wanda ta ɓangaren fa fili kenan a ce ya yi rubuta ciki kan wasu motocin noma ga fili ga motocin noma mu wallahi babu wani wanda zai taya shi ɗauka domin wala ta ziru wa ukhra wa in ila himliha la yuhmal min in zai kira duk wani wanda zai kira za a taya shi ba za a taya shi ba kowa yana ta kan ka taba ganin alhaji ka duba gajeren abin nan ka taba ganin alhaji ya ɗebo kayan niki niki zai shiga jirgi kai ma ɗebo an hana ka ka shiga da naka ka ce don Allah ya haƙuri ya rike maka wannan eh naka ma da yake cikinka kana tunanin ya za a baka kaushi je da shi ko ba ya ce ga wani nan ka rike mushi ka za ka rike mushi hmm? labari ake bayarwa labari ake bayarwa saboda haka bayan Allah mutum ya ji tsoron Allah wallahi tallahi idan shi biri wannan bai dauke kowa ba ka zo gina Allah ta'ala ya taimake ka in baka fara gini ba ka sai filin sabili da haka yanzu in ka zo gini ka san yadda za ka yi domin ka ga ka fitar da komai a cikin filinka kar ka ɗauki abin da aka bari hanya ka fahimci wannan da kyau ko kar ka ɗauki kaza kar ka ɗauki kaza a matsayin wannan ka ware a cikin filinka dan inda aka yi ittifaki aka bar shi hanya ka zo kai so sokaye to yanzu ka sokaye fa kenan akan hanya Allah ta ya sauke to kenan nan kamar za ku yi magana ko nan yanzu kenan lura da wannan hadisi in mutum ya mallaki gida ya mallaki kasan shi kenan an ka mallaki gida 50 by 50 ko kwaɗin gona ka mallaki kasanta kenan hakan nan in kai gini ka mallaki sama saboda ka an kai ginin ka sai wani ya zo ya ce zai sai saman shi kenan ya ka sayan mai wani zai ce yana son sama shi nan mana shi ma ba kai za ka sai mai ba a kai yanzu mutum na ɗaya da ka sayar da sama wanda ka wa mutum na biyu daga nan shi ke da can ka lura da maganar ko kai ma eh kamar ya eh shi bai da kasa a sama ka sayar mai shi ma wancan wanda ya siya in ya sayar mai ba wai za ka ce ka sayar mai da sama tsawon haka yake babul luqata قال رحمه الله عز وجل عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهبي أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستن فقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء طالبها يوم من الدهر فأدها إليه وسأله عن ضالة الإبل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجرها ربها وسأله عن الشاه فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ya mun zo mun zo magana a kan tsuntuwa ya na ce an zai bin khalid aljuhani mun zo magana a kan tsuntuwa mai hukuncin tsuntuwa kun lura da wannan ko wato zai nuna maka rayuwar musulunci rayuwa ce gamammiya ɗazu-ɗazu muka gama maganar a kan abin da ya shafi ba da kyauta tsawon rayuwa ta tsawon rayuwarka aka zo ake magana kan filaye yanzu an zo ana magana kan tsuntuwa kun gane ko tsuntuwa da mutum zai gani tsuntuwa ta kasu kala-kala akwai tsuntuwar da tunani ba zai bi ta kanta ba kun fahimci wannan da ke ko abu ne katsanta da tunani ba zai bi ta kan shi ba mutum ne kana tafiya sai katsanci fensir kun fahimci wannan da ke ko ko gana tafiya sai ka samu cingam a ƙasa ku lura da wannan ko gana tafiya sai ka samu ƙwayar goro ɗaya a ƙasa to an ka samu kwandofa akwai bambanci yauwa wai ina mana don mu fahimci cewar akwai tsuntuwar da hankali zai biya a kowane hankali ba zai ba mutum yana tafiya sai tsinci naira biyar a ƙasa hankali zai hankalin wanda iya ita zai dawo yana tafiya sai ya samu dami guda na dubu dubu kun yi shiru to kenan yanzu tsuntuwa a kowace hankali yake komawa gare ta a kowace hankali bai koma gare ta kenan yanzu mutum ya sami in ya tsinci abin da yake gashi na shi da gani shi ya san hankalin mai shi ba zai dawo gare shi ba ya halatta ya ci ya dauka ya ci kai tsaye saboda ne saboda ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ga dabino ya ce ba din yana jin tsoron na sadaka ba ne kada ya zama na sadaka da ya ɗauka ya ce kun lura da wannan ko saboda ya ga dabino ɗaya biyu mai dabino zai hankali shi zai koma gare shi to tunaninsa kada ya zama na sadaka ne kenan jin tsoron na sadaka ne yasa bai ɗauka ba ba wai don cewar tsintuwa ba ne ta yadda inda bugun dabino ne fa misali kaga da hukuncin shi bai zama wannan ba ana ba ta mafahimci wannan da kyau sai zama na anan mafahimci akwai tsinto da hankali zai bi akwai tsinto da hankali ba zai bi ba kenan akwai tsinto da ake tsinta ke amfani da ita baki ɗaya akwai tsinto da za ka tsinta hukunce hukunce su hau kanka ana ba ta mana mabanci wannan da kyau sannan kuma wannan kenan sannan kuma akwai inda ba ma a tsintuwa baki ɗaya kamar ina kamar harami makka da madina kana tafiya sai ga riyal goma sai dai ka tsallake ka wuce ta kana tafiya sai ga riyal dubu sai ka kauce ka ba ta wuri riyal dubu wajen naira dubu arba'in kenan a kudin najeriya lokacin ake haji in yana foci foci naira in yana naira arba'in arba'in riyal din in kuma wani lokacin ma ya kara naira zuwa riyal hamsin hamsin wajen nau kenan wajen dubu hamsin kenan ka san cewar kana da imani kana da takawa da'awa ce irin wannan shi zai sa ka ji eh akwai imanin ko akwai da'awar ko akwai ko da'awa kake yi tukunna tunda ce ba a tsinta kana ganin ta kuma an zai bin khalidin juhani radiyallahu anhu qal yace su ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil luqata an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da tsuntuwa abinda aka gani a tsinta tsuntuwan mai azzahabi awul zinariya ita ce azzahab awul ko azurfa mun sha ta waɗannan su suke wakiltar kuɗi kun gane ko faƙal sai ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce i'rif wika'aha ka tsaya ka kallaci yadda aka ɗaure ta yadda aka ɗaure bakinta domin da haka aka kasance ake yin kuɗi suna cikin tsimma na kwabbai ne ko na azurfa ne ko na abin nan akwai ɗaurin da ake musu to ka tsaya ka kallaci ɗaurin da aka yi domin karka je ba cikin naka ya ɓace kun yi shiru wa ifasaha ifas shine birgamin da aka zuba birgamin da aka zuba ta ko kuma wika shine birgamin ifas ne yanayin daurin da ake mata ka lura da wannan da ke ko kuma kaga ko yanzu kuɗi akwai irin ɗaurin da ake musu duk wannan da ake sawa a sama takardar banki a yi kaza a yi kaza wani da ya dawo ya gwammace ya ɗauki kirtani ya ɗauki zare ya sa ya sake naɗe su kun lura da wannan ko sai ya ajiye abin nashi sun ma'arrifa sana sannan ka kama cigiyar ta tsawon shekara guda ita me ita tsuntuwar wace mai tsoka sannan kaga ba wai dabino ɗaya ba ko naira biyar a ƙasa kenan ana magana ne akan tsuntuwar da mai ita zai iya biyo bayanta kenan yana daga cikin masalihin na musulunci kare dukokiyoyin mutane don ba haka ba ga tsuntuwa ka bata kuma ta wuce ko aka kaza shi ke sai dukiyoyi kuma su dinga salwanta amma wani kana tsintatta masha Allah sai ya ganshi a guje mala duk sanyin da ake yi kaga yana ta zufa ce don Allah malam baka ga abuna nan ya rasa ma me zai fara ya rikice malam watakila miliyan biyu ce ya ɗauko ta kawai ta ce a mota ta faɗo ƙasa ko ma an aike shi ko ma kaza ko ma kaza ko ma kaza ya kake gani yi bayaninta wallahi tana cikin abu kaza abu kaza ne tana cikin bakan leda ne kun lura da wannan ko ya ce ba tana cikin bakan leda don ba an cika san jakar da aka daure ba tana cikin bakan leda ne sannan daurin da ake musu ya ce duk takardin daurin banki ne duk abin nan takardar banki aka samu su nau kenan suke daidai sai ka ɗauka ka bashi kayan shi kawai halas ba wani dogon bayani ake nema ba ana fa'in lam tu'raf idan kai ci giya tsawon shekara guda ba a samu mai ita ba fastan fikha sai ka ciyar da ita ka bayar da ita ka bayar saraka to wanga ba sadaka mai ita ya dawo fa eh an gaba ya sadaka mai ita ya dawo fa ka ce ka bayar da ita sadaka ya ce to alhamdulillah Allah ya sa mai tare ya cikin ladan shikenan ya wuce ya ce ka bayar sadaka ya ce to Allah ya sa kama da alkhairi Allah ya sa mizanin ka ya kara nauyi kudina nake so ko kayana nake so shikenan sai ka dauko ka bashi ko daman yayi ne sadaka ne wal takun wadi'atan indak sai ta zama kyauta ce a wurinka kamar ajiya ce a wurinka ka ci ko ka ci ko ka bayar sadaka dai kasancewar ajiya ce a wurinka fa in ja'a qalibuha yawma min ad-dahri idan mai ita ya zo a wata rana fa addiha ilahi sai ka dauka ka bashi ana ba mun gane wannan da kyau to yanzu kenan an ɗora maka nauyin cigiya tsawon shekara guda ina za ka yi cigiya saka ce za ka je inda yake ta mahaɗan mutane ne kama abin da ya shafi kasuwanni ko abin da ya shafi garejin mota ko abin da ya shafi wuraren da mutane suke taruwa to kuma kaga yanzu da aka samu ci gaba a yanzu akwai kafafen yada labaru akwai nta akwai jarida akwai intanet akwai ina ne duk mutum zai san da bayanai da kaza da kaza da sauransu duk wurare ne na sanarwa da mutum zai yi sanar da al'amuran shi kamar kaza haka ya ce ya yi tsuntuwa me ita ya zo ya yi bayani kalas ba wai ka ce ka tsinci abu kaza abu kaza abu kaza ne, a to me kenan haka yi eh eh ya za ya ce a wuri kaza ya dangana ya ce daga can ga zuwa cikin gari zuwa mobil ko daga mobil zuwa ina bosu dama su ne manya-manyan hanyoyi da ake da su a nan mina ko dai daga can ga zuwa zuwa mobil kaga shi ne tazara ta farko ko daga bosu zuwa ko daga mobil zuwa bosu ko daga bosu zuwa mai kwankele ko daga mobil zuwa mai kwankele ko daga mobil zuwa kwakungu ko kuma zuwa gidan kwano misali kun fahimci wannan da kyau ko sai ya sanar in kuma kasuwar ƙauye ce to haka kenan sati in ya dawo ma'ana kasuwar sati sati sati sati take zuwa ba za a ce kullum ka je abin nan ba so da ka ranar kasuwan ya zo sai ka je ke sanarwa ka zama mai shela ya ayyuhan nas kaza kaza kaza kaza ko kofar masallaci ba cikin masallaci ba kofofin masallaci da kofofin kasuwa kana cigiya giya akwai wanda yi tsintar da abu kaza da abu kaza in kuma akwai wuraren da aka ajiye mas'ul akwai wuraren da ake ajiyewa cewar duk abin da ya shafi tsuntuwa akwai wuri kaza kun lura da wannan da kyau ko a haramin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu akwai wurin da suka yi duk abin da ya shafi tsuntuwa kai kawai wurin zaka je ka ka kai saboda kai man wani abu na kai faɗi wurin zaka je ka kai cigiya amma idan a nan shiyan ne fa ba wai abin ka ya faɗi a can unguwarku a madina wai ka ce ka zo nan ka zo wurinsu ba kun lura da jumlonin ko kun shiru ko da an ce mutum ya tsintuwa zai bayan ne na watakila mutum ya kwana yana ta hajjudi yana neman allah allah ya buɗa mai ya buɗa mai ya fito sallah su bahi kawai ya ga abin nan ya ga jaka makare da kuɗi shi na ya kafa da ai ba wai lalle sai ya ba tun da kake ta wasu alama an dalatil ibili sai mai tambaya tambaye shi don gane da bataccen raƙuma fa ko bataccen raƙumi ya zai da shi kaga wani abin da ya shafi dukiya kenan wancan abin da ya shafi kuɗi ne tsuntuwa na kaza na kaza na kaza to amma yanzu saboda tsaba mutum an wani lokacin fa mai abin da zai zo yana cigiya sai ga mutum ya yi murfisi ya ƙi ya ba da wannan abin kasan wannan ainihin zalunci ne kenan wani ma a cikin masallaci da kudin suka zube ya ce ya daman ya kwana ko yana itikafi ko yana kaza yana addu'a a masallaci ya tsinta ya bayar kaga duk wannan wasu wahayin shaidan ne yake mai magana a ciki eh kun lura da wannan da ke ko saboda ka za ka irin waɗannan al'amura ɗin suna ta shiga wani ne zai tura ma wani zai mai sani ɗin recharge card sai ya shigo wai ka hanyoyi ne na sadarwa guda biyu akwai wanda yake kuɗin dare zai shiga account ɗinka eh akwai kuma wanda lambobin za a turo to kaga kenan yanzu da zaran ya turo maka lambobi na ga credit kaza ka duba kaga wannan lambar baka san me ita ba baka san wanda ya turo maka ba kaga al'asali kenan ba za ka loda su ba kun yi shiru kun ji abin ban farko ku karatun kenan ai ba za ka loda su ba wannan ya faru ga wani ɗalibi kawai sai mai abin ya kira shi a guji ce don Allah ka yi haƙuri na yi kuskure ne ba kai zan turawa ba sai ya tura ma sai tura ma wani abin nan ɗin sai tura ma wanda yake so ya tura ma kudin eh a to ai damar lambobi ne ba yana da tushen katin a can ba kawai zai sake duba ne san da wancan ta da kai da ka lona su shikenan wancan ya haɗa matsabbai kamar zai ga wani ana take da shi wani ba waye zai tsinta abu na farko ya kashe ta irin waɗannan al'amura in aka tattara su mutum ya zo da su ranar alkiyama sai ka san zame mai bala'i Allah ya sauke to raƙumi mutum ya tsinci raƙumi ya zai ya ga raƙumi a dawa faƙar sai ma'aikin Allah ya ce malaka walaha me ya haɗa ka da ita raƙuma a dawa me ya haɗa ka da ita da'aha ƙyaleta fa inna ma hiza'aha tana da kofatanta wasiqa'aha tana da burgamanta na ruwa ai raƙumi a jikin shi akwai inda yake akwai inda yake da ajiyar ruwa a tare da shi sai ya daɗe jima bai nemi ruwa ba ɗai kenan in mata tashi neman ruwa ta ridul ma'a za ta gangara ta sha ruwa wata akulu shajar za ta ci itatuwa hatta ya ji da harar buha har mai ita ya zo ya same ta a cikin dabbobi da suke farauta ai ga ba kowace dabba ce za ta iya farmar raƙumi ba eh ba kowace dabba ce za ta iya farmar raƙumi ba eh kun fahimci wannan da kyau ko sannan kuma raƙumi zai iya kama hanya ya koma har gida masana suna cewa za a iya ɗauko raƙumi daga wata nahiya zuwa wata nahiya ya koma inda ya fito kun lura da wannan da kyau ko sau da haka kenan yanzu ba a tsintuwar raƙumi kun yi shiru wasu alawa an sha sai ya tambaye shi kuma dangane da akuya faƙal sai ma'aikin Allah ya ce huzha danke ta fa inna ma hiya laka ai wannan akuyar ka ganta din nan taka ce auli akhika ko kuma ta dan ka wa kenan mutum na biyu da kai ba ka dauka ba ka wuce mutum na biyu yazo auli zibi ko ta kirkeci eh to a nan a ina kenan a daji a daji a inda babu gari kusa babu rigar fulani kusa imana eh babu gari kusa babu rigar fulani kusa e eh, hisa na fayyace karkace ka ce to ai dama an yi karatu an ce gari kuma na ai riga ce ka ganta can kun lura ba haka ba akwai akwai daji kai kuma ka tsoron Allah ko dai suka je naman da suka ce nama kun lura da wannan ko saboda haka idan ka same ta a inda babu gari kusa babu daji kusa watakila ayari ne na dabbobin masu tarin yawa ita ta tafi wani wuri kenan kafin ta dawo kawai sauran yan uwa suka wuce suka bata ka duba gabar da yamma kudu da arewa baka ga wani gari ba ga komai babu alama kungurmin daji ne shi nan kawai to kenan ka dawo gaba za ka kama cigiya don ba wadi ba ce ba ka samu ba ne ai za ka wuce da ita ne ke ta cigiya a shiya kaza babu wani wanda dabba shi ta bata yanzu na mun abubuwa guda nawa guda biyu na bangaren dabbobi akwai raƙumi raƙumi in yana da zai iya kare kan shi bayan taimakon Allah maɗaukin sarki da taimakon Allah maɗaukin sarki akan wasu abubuwa to shi sa zai amsa sunan raƙumi domin yanzu ba faɗi sa ba ana to shi sa za ka sanya shi wajen raƙumi ya ko wurin akuya tun da kaga hukuncin nawa ne biyu na akuya ka kama kai gaba na raƙumi kai me ka bashi to safa eh? eh? ba yana da ƙaho ba? eh to wannan shine abin da ya shafi magana akan tsuntuwa ana yin tsuntuwa in aka yi tsuntuwa wacce za a yi cigiya mutum zai yi cigiyar ta akwai kafafen yada labaru amma kai mutum ba zai daga tsalle ya ce Allah ya bashi shikenan kawai je ya kama harkar shi ham ham ham ham ham wani fa yana ganin ma wanda abin nashi ya fado kasa kun gane ko in zai waigo sai ya kawo da kai in mai shi ya waigo sai ya kawo da kai mana ba zai sun koya ɗauka ba don kada ya kai shi ko kuma ya zai wuce sai ya take bayan ya dawo nema kenan sai ya take ta ko karfi da yaji ya kada mashin din shi a wurin a ne yake cewa yakan faru ma akan haka motoci suna tafiya motar gaba sai wani abu ya faɗo a ciki sai motar baya su tsaya su ɗauka kamata ya kowa tun da su direbobi ne akwai yaran da za su yi musu na su tsaya cewar wani abu nasu ya faɗo so ka irin waɗannan kullum fata shi ne mutum ya ci halas irin waɗannan miya ɗin mutum ya ranar alkiyama ya yi azumi a duniya ya yi sallah a duniya ya yi hajji ya yi kaza ranar alkiyama ɗaya ɗaya mai wannan miya ɗin sai ya ga gaba ɗaya azumi da sallolin za su yi wasu wurare Allah ta'ala ya sauke subhanakallahumma bihamdika ashhadu Allah ila ilaha illa su astaghfiruka wa atubu ne.